ma ya a sau ba thawbahu addu'ar da mutum zai yi yayin da zai cire tufafi duk wanda zai cire tufafi to ga addu'ar da zai ana so ya ce bismillahi ba wahala duk za ka cire riga ko wando sai yi bismillah wannan riwaya ce Imam turmizi ya da ita kuma sahihiya sannan kuma Ali bin Abi Talib da Anas dan Malik su suka ruwaito wannan riwaya daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama idan za ka cire tufafi sai ka ce bismillah ma ma'ana bismillah da sunan Allah tabaraka wa ta'ala wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suturar da take tsakanin aljan da mutum ma'ana shamakin da ke tsakanin aljani da mutum kada aljani ya ga al'auraka kada aljani ya ga tsiraicinka to shine yayin da mutum